أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نفرق من أقول الله جل وعلا wanda ya sa muka yi wannan haduwa mai tabbata muna neman siyasa da amince tabbata a tsarin mahaifinsa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam muna addu'a allah jalla ya sa tabbata kan sunan sahara da abin abinda zai zo a cikin hanyar mu fita kan karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana kiyaye eh, halaran manyan malumanmu mu tun daga national imam mu a sheikh umar ibrahim imam allah ya kiyaye mana da shi da kuma sauran manyan maluma sako da muke da shi guntun sako shi ne wanda ahlus suna youth of ghana da suka kira wanga taro na gani a cikin social media da yawa wasu na tambaya su wa kuma ke ga me yasa za su kira wannan taro sai ya zama muhimmanci ne a yi bayani su ba a hannun suna youth of ghana suka kira wannan taro yau a cikin tafiyar ahalin suna wa jama'a ana kokari kuma za a ajiye wani youth group kuma ala mustawa gana baki daya wannan yunkurin da ake yi cibiyan shi shine alu suna yi domin ya kamaci mu duka ku fahimci yadda abin ya soma yana da muhimmanci sosai saboda kada wanda ya a gefe ya yi magana da ba haka abin yake ba wanda jama'a ahalus suna yin gana, wani lokaci kadan da ya wuce sun ga cewa maluma an yi sanyi kadan a cikin tafiye-tafiye na da'awa shi ka tashi da wannan yunkuri na da'awa cikin wannan yunkuri da suka tashi suna tafiya a wani suna wa'azi da sunan ana suna wa jama'a sai jama'a a cikin malumma da ni ciki muka ce tafiyan nan ya kamace ya tafi da sari bai kuwa a yi shi da suna alu suna yuf kuma ba san su a cikin constitution alu suna ba ya kamace tafiyan da tafi da sari da ni ciki muka yi wa magana sai Allah ya sa suka ce gaskiya tafiyar sunan tun da su suna yi ne da sunan ahlus suna wa jama'a kuma ba su suna son su zama wani bangare da bambai ce sashe sun ka taso sun ka zo wurin babban malamin original imam a shehidar cewa tun da su suke so shi da su yi tafiya karkashin jagorancin manyan maluma shi yasa yadda za a yi in ya so tafiya su ya tafi kan sari su sun zo suna neman wata tafiya ya tafiya ka kuma su ba zo da dakansu kan wannan shi haidar Allah ya kiyaye shi a tare da munan ya doki wannan lakan ya kai ma national imam don asalin yadda sari ya rike nan regional imam duka na report ne zuwa national imam ya roƙi wannan ledan ya kai wa national imam national imam kuma da ya duba sai ya ce sare sare da za a yi in ya so tafiyan nan ya yi daidai da tafiyan alu sunna waɗanda za su yi wannan sare-sare su ne national representative assembly shi yasa shi national imam ya ba da umarni cewa a dogo wannan sako a kawo mu mu ta yadda tafiyar zai tafi ya so komai ya yi gaskiya an kawo na wannan sako mun ka ce kwamiti waɗanda za su zana youth policy Ya so tafiyar da ahlus suna youth of ghana ke yin ya kasance yana tafiya kan tsarin ahlus suna wal jama'a kuma baki da daya da muka da wannan kwamiti jagoran wannan kwamiti da muka fitar shine ashek amin Uthman tauko shi ne jagoran wannan kwamiti nan da za su duba ake wannan sare-sare ba sai ba kuma rabu amin a cikin kwamiti abubakar to muka ce wanda ke cikin wannan kwamiti su zauna a duba sare-sare da za a yi a kan wannan ne da suka fara zama sai suka kai sako zuwa da national dawa council kan cewa an da kwamiti za a zana sare-sare da ya kamaci youth national youth of eh, alu suna youth of ghana su yi tafiya da shi da an ka kai daga wurin shi sun ka dakatar da wannan kwamiti na cewa kwamitin nan bai da hanya a ce sako ya fito wurin national imam gaba daya zuwa kwamiti ce ne wannan sakon ya biyo wurin su tukunan mu mai aiki kai shi sa ba su wannan kwamitin ba shek amin shi shi ma ya gaya magandasin kwamitin shi gaban aikin nan an dakatar sai shi kowa ya ke zaman shi a cikin wannan zaman sai bayan wasu kwanaki kuma ko ce kwanai ko watanni sa'annan aka kira ni aka ce wai eh an ga kaman a cikin constitution ashe mu ya gabaci mu zane shi yasa yanzu an koro da aikin kuma an ba mu kaman ku da an koro da aikin shi ma da domin aiki na sa hannun babban kwamitin shi da shi abi Osman to kira mutanen ka a je a yi aiki da shi ma ya domin wannan aiki ban sanya shi da yan kwamitin shi suka yi ba zuwa wani kwanan kwanaki kadan sai na gan an fito da national youth policy na suna sunna wa jama'a ah, wannan policy kan da aka fito da shi ba kwamitin nan suka gane shi ba amma da an ka kawo sai muka ce to mu rika mu gan abin da ke cikin policy na ya so muna wani gyara ne mun yi gyara ya so a yi tafiya tare kafin mu zo mu ji kuma wani a a policy nan an aje mai wani youth conference kuma youth conference nan wanda suka zama sababi a nemi policy nan ba a kira su cikin ba san kankan a yadda su ke nan yanzu ana kafa wani abu kuma sabo me yasa domin wanda jama'a su ne waɗanda suka zo da kansu su suka fara kafa national youth of arms na wata su kuma da suka zo da kansu da legansu kamar aiki da suke yi ke da dukkan su da shi sa yadda za a yi kaso tafiya da yayi ne bayan sun yi wasu kai sai aka ce an ajiye wani abu kuma a ba da su ba to inda rikicin abin ya so ba kuma kenan ni haka aka gayyace ni wai za a yi wannan youth conference ban san da zaman shi ba ke sa ban ba ban san da zaman shi ba ban zuwa abin da ke da ban mamaki wannan youth policy da an ka zana da mutanen mu ma domin ya kamaci mu mu zauna kai mu dace kai sa'an nan mu za a karbi ne mu za mu report abin national imam sa'an nan national imam ya ce eh na dace kuma a yaƙe shi ba mu ga wannan ba sam shan youth conference youth conference nan kuma da aka ce za a yi wanda suka zama sababin abin an cire shi kula an cire shi kula so wai ba su a yi mu'amala da shi alhali su ne sababin abin sai yanzu aka maida waɗanda sun kaso nan su ne ƙuraba abin da ake wani shi ne asali sai abin da zai ban mamaki aka kuma doki batun yufun aka sa cikin constitution ba da an komo da shi wurin waɗanda ke kula da constitution ba domin na ga wani printing constitution tare da suna yufu na ciki su wa ka sa don bai zo wurin ba su wa ka sa Allah ba shi national youth uh, eh, suna youth of Ghana tafiyan da su tun daga farko sun zo wuri imam imam kuma ya ce musu tun da batun Allah kuke yi kan hanyar suna kamar da kowa ya san imam forward ever backwards never to ya kama in za a yi wani abu tun da su ne asali a bi a yi su amma a doki cewa za a ba abin kowa ya ɗauke da abin kuma cikin iko Allah za mu zo mu dace za mu zo mu dace kan cewa a'a kiman yana magana wai inda ka bi ka hau wurin za ka yi ka sauka in ka je kana neman wani hanya daban ka bi ka sauka ta fara, shi yasa sauran malumman duka muna roƙon su a komo kan yadda abin ya soma a tafi kan sa'ai wani suka kawo na abin ga in za mu yi abin ku kira su da su samu ne da su duk abin da za a yi ya tafi kan yadda imam ya yi Allah ya samu dace wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh